assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da arzikin saduwa cikin wannan wata mai albarka bayan wannan yini na goma sha uku ga watan ramadanin shekara 1447 wanda ya dace da uku wanda ya dace da biyu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da 26 miladiya a wannan masallaci na jami'ar tunawa da marigayi shahidi insha Allah abubakar Tafawa balewa Allah da lullube shi da rahamarsa inda muke karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa muna cikin suratul isra mun yi karatu zuwa aya ta 65 kuma yanzu kan da Allah mun gama da shaidan yanzu kuma za mu shiga ayoyi ne na tauhidi tsantsa alarama rabbukum alladhi yuzji lakum al-fulk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يبكي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله يوزع البركه الله يغفر له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا قيلا am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ya ce rabbuku ubangijinku shi kaɗai ne wanda yusji lakumul fulka yake tafiyar muku da jirgin ruwa fil bahri ya tafi a kan ruwan litabta min domin ku je fafutukar neman falalarsa da arziki innahu lalle shi ubangijinku kana bikum rahima ya kasance mai jin kanku ne wa idan matta kuma zurru fil bahr idan kuna tafiya a cikin ruwan nan sai wata cuta ko matsala ko abin tsoro ya same ku kuna tsakiyar ruwa zalla man tad'una illa iya duk waɗanda kuke kira koma bayansa sai ka ga sun bata an neme su an rasa sai zama a lokacin ba wanda kuke kira sai shi kadai falamma najjakum ila al sai dai amma halin ku shine yayin da ubangijin naku ya tserar da ku kuka dawo kan tudu a rabtum sai ku bijire ku koma ruwa wa kana insanu kafura dan adam dama haka ya kasance mai yawan gudanci afa amintum an yahtifa bikum janibal bar yanzu kun amince kenan cewa ubangiji ya rubuta da wani bangare na tudun da ku aw yusila alaikum hasiba ko kuma ya aiko muku da kwarankwatsan duwatsu daga sama thumma la lakum wakila sa'annan ya zama ba za ku samu wata madogara da zai kare ku ba am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko kun amince ne cewa ubangijin ya sake mai da ku a wani karo cikin ruwan kuna kan jirgin ruwan fayursila alaikum qasifan min ar-rih sai ya aiko muku da iska mai karfi mai fatattakar mutane fayughriqakum ta yadda zai nitsar da ku a cikin ruwan bima kafartum saboda kafircin da kuka yi a baya ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا sa'annan ko inda za mu yi muku haka tafi ba za ku samu wani da zai bibiyi al'amarin ku ba ballantana ya ce zai karba muku yanci waɗannan ayoyi da kuka ji kamar yadda muka ce ayoyi ne na tage tauhidi tsalla ubangijinmu maɗaukakin sarki shi kaɗai da yake kula da mu a cikin dare da cikin rana kullum a cikin rayuwar nan muna wayewar gari har mu kai yammaci har mu kwana mu sake tashi ne a cikin haɗarurruka daban-daban wane ne yake tsayar da mu daga haɗarurrukan dare da rana ya kula ukun billai ne wannan min ar-rahman babu wanda ke mana wannan sai Allah wannan ke nuna ubangijin da ya sa har ka kai yau har kafin ka yi yau an yi jiya kuma tare da kai aka yi jiyan nan kafin an yi jiya an yi shekaran jiya kafin ta an yi har zuwa kwanakin da ba ka ma iya tunano su kai an ma yi lokacin da baka ma san kai wane ne kai ba ubangiji ya rike ka ya raya ka ya tserar da kai inda Allah ya barka da gagararka lokacin da kake koyon rarrabe mahaifiyarka tana barci da ba don kariyar Allah ba da ka faɗo daga gado da ka da yanzu babu labarinka a duniya da Allah ya ga dama lokacin da kake gagararka ina lokacin da babu babarka babu babanka babu kowa a cikin gida kana ɗaki kuma ga wayar wuta amma Allah bai bari ka je ka sa hannunka ka kama wuta ka kone ba yaya kake tsammani a daidai lokutan da babu wani da zai iya kula da kai sai ubangijinka yau inda ba don allah maɗaukakin sarki ya baka dama ba sa'ar da aka haife ka shin ka san ta yaya allah ya sa mahaifiyarka take gane kana jin yunwa har ka rinka baka abinci magana kake ka ce mata ina jin yunwa shin ka san yadda Allah ya ba mahaifiyarka damar da take gane ka koshi in tana baka mama karya maka yawan da zai kashe ka shin lokacin da mahaifiyarka ta kawo nono za ta baka a karon farko don Allah wane ne ya gaya maka cewa ka buɗe ka nonon ya shiga wa ya gaya maka cewa ka tsotsa za ta iya magana da kai ta ce ka tsotsa wa ya maka wannan duk waɗannan matakai haka Allah ya maka da kansa ba wanda ya taya shi kuma kai ka sani kana hannun uwarka amma inda za ka mutu haka za ka mutu ba a da za ta fiye maka wa ma ya fito da kai ranar da za a haife ka da naƙuda ta tashi wa ya turo ka wa waye ingizo ka ai mafi yawa daga cikin ku ba fitar aka yi aka cire su ba kai ka fito wa ya gaya maka a lokacin cewa ka fara motsi ka fito kana tsammani numfashin uwarka kaɗai zai iya sa ka fito in Allah bai turo ka ba idan Allah ya ga dama lokacin da ka zo fitowa ba wayo ne da kai ba ba hankali ne da kai ba da za ka yi banga banga da kafarka ba abin da za a iya da kai sai dai ka mutu a nan lokacin da aka fito da kai ka shigo duniya ana shigowa da kai ka zauna ka yi wata tara a cikin ciki a cikin wata irin rayuwa fi zulmatin kala a cikin duhu har mataki uku baka taɓa shakar iska da hancinka ba yau ka shigo duniya da za ka ƙara mintoci baka shaki iska ta hancinka ba mutuwa za ka yi wa ya turo iskar ta shiga hancinka kuma wa ya koya maka yadda za ka jasa har iskar ta shiga ta maka amfani ka ja oxygen ka fitar da carbon dioxide wa ya rika maka wannan duk waɗannan abubuwan ubangiji ya rika maka yanzu sai daga kai yau shine in kana bukata yanzu ba ka jin kunya ka daga hannu in ka zo roƙonsa ka faɗi sunan wani ai ba za ka ji kunya ba duk wannan matakai da muka faɗa a baya kuwa da uban da suka haife kama ba su yi komi ba ballantana wani bai ma san ka ba ba ka san ana yin ta ba har sai da kai wayo kai hankali yanzu ya wautar da hankalinka har ka ɗauka yana kai Allah wani abu shi lokacin da uwarsa za ta haife shi wa ya ba shi iskar da ya shaƙa wa ya gina shi har ya kawo yau har ya same ka kuka zama barorinsa yana wutar da hankalinku in ka tashi ka shiga cikin hatsari na ce za a ke kiran sunansa wannan shine abin da waɗannan ayoyi suke koyarwa yanzu wannan simple arithmetic din amma wani ba zai gane ba shi bai gane ba kuma baya so wani ya gane kuma wai baya so a faɗa wallahi sai mun faɗa ai Allah ba abun wasa bane wannan shi ne abun da Allah madaukakin sarki ya fiki a duniya ya ce ni na maka komi sai a yau kuma ka ajiye ni a gefe ka kira wani kafin ka san wani wa ya kawo wani har amma har ka manta da Allah ka yi tunanin in ka zo addu'a za ka roki wani ko in ka shiga musiba akwai wani wai zai baka madad ko akwai wani da zai maka gausi na rantse da Allah babu shi a duniya babu wanda yake irin wannan ayyuka sai Allah shi kadai shi yasa Allah yake so duk lokacin da damuwa ta zo a kira shi shi kadai lokacin da dadi ya zo a kira shi shi kadai Allah madaukakin sarki ba abun wasa bane kuma Allah baya tsare reni mafi girma reni ne ka ajiye ubangijin da duk yayi wannan yanzu kuma ka zo ka kawo wani kace zaka hada su tare wannan ne fa addinin mushrikai da yasa Allah yake su kafirai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu wa'azi su musulunta ba wai don ba su yarda da Allah bane sun yarda da shi ba wai don ba sa bauta ma Allah bane suna bauta masa ba wai don ba sa roƙonsa ba ne suna roƙonsa amma shi kadai bai ishe su ba sai sun haɗa da wani wannan shi yasa suka zama kafarai wanda ya yi irin haka a yanzu shi ne ne sunansa ku faɗa da kanku Allah madaukakin sarki ce rabbu kumul ladhi yusji lakumul fulk yace ubangijinku shine wanda yake tafiyar muku yujji bi ma'ana yusayyiru wa yasuqu ubangiji fa shine wanda yake kora jirgin ruwa idan yana tafiya akan ruwa yuzji daga al-izja al-izja shine as sawu kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ce alam tara annallaha sahaban sun mai yu'allifu baina magai da ubangiji ke tafiyar da girgije baina tafiya can sai ka gaya taru ya dunkule sai ga ruwa yana zubowa to tafiya a saki abu yana tafiya ba tare da wani abu a ƙasa yake rike da shi ba shine ma'anar al-ijja to ubangijin ku shi yake tafiyar da al shi ne ko shine ko na safinatu ko as-sufur ko jirgin ruwa ƙwaya ɗaya? bil ko jiragen ruwa bil jam'i duka shine ma'anan al-fulk cikin alqur'ani Allah ya nuna mana cewa kalmar al-fulk tana zuwa da ma'anan jirgin ruwa mufrad da ma'anan jirgin ruwa jam'i na fata an gane Allah yana zuwa kuma ma'anan jirgin ruwa a matsayin muzakkar da jirgin ruwa a matsayin mu'annas idan ana ce masa al-fulk wa ayatan lahum anna hamalna fil fulki al mash'un kaga ne yazo kwaya daya kuma muzakkar yana iya zuwa kuma mu'annas Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal arzi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati guda ɗaya kuma kuma sannan na iya zuwa kuma a jamfi kuma duka alfulkin ne huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makan wannan wa jarayna kaga an mai da shi jam'i kenan amma kuma jam'ul mu'annas don haka da Allah madaukakin sai yake ce alfulka nan idan jirgin ruwa kwaya ɗaya ka shiga da kai ake yi in kun taru da yawa ne kuka shiga jiragen ruwa da ku ake yi jirgin ruwan kai kadai ne a ciki ko kuna da yawa duk da ku ake yi shine ma'anan rabbukum ladhi yusji lakum alfulk fil bahr akan teku akan teku ne babban jirgin ruwa yake yake tafiya baya tafiya akan kananan kananan ruwa saboda karfin da teku yake da shi shi zai iya daukan alful manya-manyan jiragen ruwa vessels waɗanda suke ɗaukan manya-manyan abubuwa na kayan bukatun ɗan adam waɗanda duniya gaba ɗaya 80% ɗin economy duniya ya dogara ne kan abinda ake ɗebowa ta hanyar ruwa a jiragen ruwa ba ganin yanzu yadda duniya ta jijjiga tattalin arzikinta yake tangal-tangal abubuwa suka haura farashi suka yi tashin gauron zabo na man fetur da sauran kayan alatu a middle east da kuma sauran sassan duniya saboda dukkan abin da ake amfani da su a middle east na bukatun duniya daga cikin yuzi na kumul fulka fil bahari li tabtabu min fadli ta jirgin ruwa ake kai musu abubuwan da duniya suke nema kuma na abin da ya shafi mai da sauran abubuwa na albarkatun da ake ɗebowa wanda suke da alaka da mai hanki fasan ɗinsa daga can yake fitowa na duniya duka saboda haka su ana kai musu ta ruwa su suna fitarwa ta ruwa yanzu da wannan rikicin na gabas ta tsakiya sa aka daɗe wannan wurin ya sa duniya ta jijjiga saboda Allah ya ce ne tabtahu min fadli ta wannan ruwan kuke neman albarkatun Allah litabtagu min fadli bima'ana litatlubu min rizqihi min asfarikum wa tijaratikum ta hanyar tafiye-tafiyen ku da kuma kasuwanci da cinikayya musamman international trade duk ta wannan hanyar ta ruwa ake tafiyar da kaya sai Allah kuka na kana bikum rahima lalle ubangijin ku mai tausayin ku ne kowace dabba a duniyar nan abincin ta yana gabanta ne kuma ba a ba ta dama ta sa hannu ta tsinka ba sai dai ta kai baki kawai ta rikici kuma ba a ba ta damar da za ta je ta ɗebo daga wuri ta zo ta rika ajiyewa wai tana ɗibawa kaɗan kaɗan tana ci ba sannan ba a ba ta damar da za ta rinka dafawa ko ta gasa ko ta soya ko ta sarrafa ba ko ta niƙa haka za ta ci kuma da haka za ta rayu kai kaɗai ne Allah ya sa abincinka ba a can za ka ci ba sai ka ɗebo idan ka ɗebo sai ka ɓare in ka ɓare sai ka ɓarge in ka ɓarge sai ka niƙa in ka niƙa sai an sarrafa in an sarrafa sai an dafa in an dafa sai an kama masa sinadarin da za a haɗa ba ta ci gaya haɓa ɗan adam Allah ya ce wannan arzikin haka Allah ya maka shi kaɗai ne abincin dabba in ya zai samu dawa ta ci shikenan sai dai ta sha ruwa sai kuma dawa kaɗai ba ta maka ba sai ka samu ganye ganyen sai ka haɗa da kaza a haɗa kai kaɗai ne fa in ka zo ingredients inda za ka haɗa abincinka daga ɗaya zuwa goma ne ko sama da haka kuma abinci na mil ɗaya amma shi kwaya ɗaya zai ci yanzu abin da ya samu shi kenan zai ci kuma da haka zai yi ba amma kai sai Allah ya sanya maka hanyar abincinka akwai morewa da holewa da walawa a cikinta littattabu min fadli saboda Allah ya ce innahu kana bikum Allah yana jin kanku ne Allah yana jin tausayin ku ba mun faɗa a baya ku zauna aljanna ba to da kuka fito duniya sai Allah ya san muku dan wani abu na irin yadda daɗin aljanna yake sai zama ba za ku yi rayuwa a cikin duniya irin ta dabbobi ba za ku rinka cin abu mai daɗi Ku min tsayi ba ke mara zaka naku in za ku ci ku rinka cin mai daɗi mai kyau sai zama ɗan adam sai abincin da yake da kyakkyawan nourishment kafin mutum ya ci sannan sai ya zaɓi variety sannan sai ya zaɓi lokacin da zai ci dabba in ta fita ba za ka iya gani ta wuni ita abin da ya fitar da ita kawai ta ci abinci ne ko yaushe tana ta ci ci ci sai ta ce wannan ba ta koshi ne amma kai lokutan da kake sauran harkokin ka sun fi yawa saboda da lokutan da kake cin abinci kana da tsari kai da zaka sa tsari da zaka ci abinci ita dabba da kai da ita fa illa umamun amsalukum dukan ku falitun Allah ne shine Allah yace Allah yana jin kanku Allah ne zai muku dakon ku ku a ɗauke ku a muku dakon abincin ku a muku dakon sauran kayayyakin ku na bukatun yau da kullum saboda Allah yana jin ku shine innahu kana bikum rahima sai Allah ce wa idza masakum ad fil bahr shi wannan ubangijin naku ne shine kuma wanda idan kuna cikin ruwa sai iska ta sa igiyar ruwa tana tangal-tangal da ku jirgin ruwanku zai capsize za ku halaka wa a mawtu min kulli makanin ta yadda kuna ganin dorinan rakumin ruwa yana ta haka yana ta tangal-tangal da kuza za a kide wa zallo allahun kushe fabi har mutane su yanke tsammani suna gani dukan namu ga kana tsakiyar kogi in ka birka bala'i in ka ci gaba da zauna masifa to a irin wannan lokacin in bala'i ya zo wa kuke kira nan kun san ba wanda zai iya saiwa sai Allah shine wa idza masakum kuma fil bahr idan bala'i ya zo muku a ciki a dhurr bi ma'ana shidda tsanani, wal khawf da abun tsoro wal mawt wal abin da zai iya raza na dan adam ya ɗauka yanzu zai mutu zai zo muku kasan dan adam da bala'in tsoron mutuwa balla man tad'una illa iyyah ay zahaba an azhalikum wa uqulikum man tad'unahum min dunillah duk wanda da kuke kira kuma bayan Allah da jiya din nan kafin yau ku hau jirgin ruwa sai ku manta da su sai zama Allah kaɗai kuke kira wayo Allah Allah na mutum ya taba dan sunan Allah a lokacin wayo Allah na sai ka shi kaɗai ne mai Allah nan Allah kaɗai mutum zai fita wanda yake wayo wane ina wane Allah kadai zai ta faɗa ba ma zai san lokacin da yake ta faɗa ba sa za ta sa kawai ya gane nan fa sai Allah kadai wanda ba zai iya ba nan dalla man tad'una illa iya duk wanda muke kira kuma bayan Allah sai ga sun bata an ne su an rasa falamma najakum ila al-bahr sai Allah ya tsirar da ku kuma an sauka lafiya <laughs> sai a koma ruwa a rasulun Allah yake kuma sai ku juya baya sai ku manta da ni haba dan adam Allah ce lokacin da ake cikin masifa ni ne amma ana cin daɗi ba ni bane ni amfani na kadai shine in kana cikin bala'i in cire ka in na cire ka kuma dan amfani na ya kare don Allah in muna auna wannan gidan kai ne kana da yaron gidanka a wai ɗanka ma ba kai ka haifa ba ma yaron gidanka ne mai maka hidima sai zama daga lokacin da ya shiga talauci ko rashin zai zo ya ce aban aban aban amma yana jama'a sai ka nemi shi karasa sai ka ga ya je wajen wasu iyayen gidan saboda abunda ka bashi sai ya je can yana kashewa ba zai zai maka hidima ba bai san ka ba sai randa da sai randa yake nema don Allah gobe in ya dawo ya za ku kare to haka ba ake wa ubangiji sannan wancan wanda kaga ya tafi ya barkan nan wurinsa ta yi wancan din ya sika da gaske ta yi wancan din sa ka ne amma shi fa ubangiji fa ya bar shi ne fa sai koma wurin bawansa akwai irin da ya wuce wannan shi wancan din fa inda shi zai nema fa shi ma zai dawo wurin Allah sai kai ma sai ka koma wurin sa to wannan ne abin da masu yin shirka suke yi wa Allah to shi ne Allah madaukakin sarki ce abin da sa kaga haka shine ne kana insanu kafura ai wa kana insanu min sajiyatihi annahu kafurun ni'ma jahudun ni'a an adam yana da yawan mutunci dan adam yana da yawan kafircewa ni'ima yau ni ne gobe kuma in ya samu ya manta da ni shine kafuru a anan waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور dan adam mai yawan kafirci kafircin da ake nufi a nan shine kufrun ni'ima butulci Allah kuma baya son butulci shine Allah maɗaukakin sarki ya ce. yanzu da kuka shiga cikin ruwa aka samu matsala kuka reme ne da aka fita daga cikin ruwa an koma cikin jin daɗi kun manta da ni sai Allah shi ga tambaya afa amintum an yartifa bikum jani ard yanzu da kuka fito kuka hawo kan tudu kuka gaba ruwan kun ɗauka ba zan iya ba ne sai Allah ya ce to idan ban kama ko a ruwa ba to ba kwa tunanin cewa ta yi kuma in rubuta da ƙasa ɗin ƙasar ɗin da ta wace sai ce ta rubuta da ku a cikin rami daga halaka a cikin ruwa yadda za ka iya kai ta iyo ma kana jira har a zuwa cece ka da kuma ƙasa ta rubuta da kai shi ke nan gaba ɗaya zama kabarin ka wanne ne dama dama sai Allah ce to ubangijin da yake can ɗin ba shi ne a nan ba yanzu ba kwa jin tsoro na da kuna cikin ruwa ne nake abin tsoro don ka fito kan tudu ni ba abin tsoro ba ne Shi ne afa amintum an yahsiba bikum janibal bar kun samu garanti ne cewa ba zai yiwu in rubuta da kasar wani bangare nata sai ta rubuta da kuku shiga cikin kasa ba aw yursila alaikum hasiban ko kuma tsintawa ruwan duwatsu sai su zubo daga sama sai su zubo a kanku ruwa idan kuna gani na wani ne za ku roƙa ku samu ku fita kasar ba tawa ta bace ita ba zan iya halaka ku da ita ba saman ba tawa bace ita ba zan iya halaka ku turo muku na ku daga sama ba shine abin da yake nufi aka a amintum man fi sama an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya taqul am amintum man fi sama an yursila alaykum haqiba fa ta'lamuna kayfa nadhir Allah ke zukun samu aminci ne har kuna da peace of mind har kuna da garanti cewa ubangijin ku da yake saman ba zai kama ku ta ƙasa ba ubangijin ku da yake saman ba zai turo muku da duwatsu daga sama ba shine ma'ana an yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila yadda in nayi muku haka yafa ba za ku samu wata madogara ko wani abun dogara da za ku koma gare shi ba a nan din za ku gama ba za ku samu wani da zai zo ya iya kwatar ku ba sun la tajidu lakum shi na zalika hafizan munkizan yunkizukum hafizan yahfazukum an gane nafiran yansurukum ba za ku samu wani da zai iya taimakon ku ba ba ku da kowa sai ni shine sake wata tambaya am amintum an kun fi shitaratan ukhra to in ma ban muku komai a nan tudu na barka kuna ta yi ha ba ku tsaro gobe za ku sake dawowa ruwan ne jiya kuna cikin ruwa sai kuka kira ni yau kun samu kun tsira sai kuka kira wani to ai ni ban manta ba in ku kun manta ko ina ce za ku dawo ruwan ku koma ko kun zo komawa gida to in kuka dawo na sake kama ku fa yanzu yanzu in kun zo kuka sake kira na za a iya yaudara na ai na san da cewa na jiya ƙarya kuke don haka yau ba ƙarya ne Shi ne abinda Allah ya sake tambaya an am ma an ne tare da kufura to kun amintu ne cewa in Allah zai sake mai da ku karo na biyu ku sake komawa cikin ruwan sai sake turowa kaga in jiya aka yi yaudara yau ai ba zai da sake yaudarar ba fa yursila alaikum qasifan min ar-rih sai da yanzu kuma sai turo muku iska mai karfin tsiya shi ne alkasar iska mai karfin da za ta iya ya galgala ta yi kace-kace da ta yi ragaraga da wannan jirgin ruwan ballantana ko da kuke ciki kai kana cikin jirgin ruwa ka dogara da jirgin ruwa sai jirgin ruwan shi ma yana ta kansa sai kaga ana yin kace-kace da shi saboda iska na ce kai ma za ka yi ta kanta. to in Allah ya ga dama a wannan lokacin, fa yi bi maka kafartum fa sai Allah madaukakin sarki ya durmuyar yadda ku ya halaka ku ya nutsar da ku a cikin ruwa saboda kafircin da kuka yi jiya da ya tserar da ku daga bala'in shekaran jiya idan ba Allah ya halaka ku sun mala ta jido lakum alai sun mala ta jido lakum na bihi tabi'a ba fa za ku samu wanda zai zo biyo magana ya ce ina labarin su wane ba ba wanda ya isa mun haka in na gama da ku na gama da waɗannan suna daga cikin ayoyi masu ban tsoro akan ubangiji wato fa wallahi jama'a duk wanda ka ga yana wasa da al'amarin Allah har zai iya tuna cewa akwai wani da zai iya yi masa wani abu bayan Allah to kamar yadda kuka sha faɗa ne ko dai jahilci ne bai san waye Allah ba ko kuma tsananin kafirci ne kawai gare ni ga Allah wallahi jama'a Allah abun tsoro ne wannan ayar da yake sun mala ta jidu lakum alaina bihi tabi'a tana daidai da wala ya safu uqbaha yanzu mutanen da Allah ya halaka a baya Allah yake kara da lissafin su wa kam ahlakna qablahum min qarn ai ka san an yi alƙanyi karnoni kala kala kala kala ka san ba kai aka fara duniya nan da kai ba Allah ya fara kisa tun daga kan mutumin farko annabi Adam ya bana ya ci gaba da yin kisa har ya zo kan su kakanka har ya zo kan su iyayenka har ya zo kan wasu ɗan uwanka har ya zo kan wasu ƙaƙoƙinka har ya zo kan wasu ƙasa da kai kallonka har ya zo kan wasu ma ƴaƴanka ne Allah ya dade yana wannan wajen Allah akwai waɗanda suka taɓa yin zanga-zanga suna nema ma waɗanda Allah ya kashe yancinsu akwai waɗanda suka taɓa tsayawa suna daga kwalaye suna mu ba za mu yadda ba ana ta kashe mutane akwai kuma inda Allah ya taɓa zuwa ya aika da irin wannan yayi ta'adi yayi kace-kace da mutane kuma aka samu wani ya zo yana ce a ɗaga maganar nan a je a binciko Allah ne ya sa ya haka to Allah ba haka yake faɗa fa yace sun mala ta jidu lakum alaina bihi tabi'a a samu wasu masu fafutukan haƙƙin ɗan adam idan na kashe ku su zo su samu baki su ce a nemo haƙƙin akwai wanda yake wa Allah haka idan ka ji ana hayaniya fa an samu wurin yi amma ubangiji ba a masa hayaniya duk abin da Allah ya yi wallahi magana ta kare Allah ya fi ƙarfin mu ba za mu iya da Allah ba kawai shi sa Allah ce falahu ahlimu kawai ku rika wuya dan adam ba komi bane duk abin da dan adam zai yi gadara da shi a yau Allah ya taɓa ba wa wani a baya sama da abin da ya bashi amma yanzu babu shi sai dai a rubuta shi a takarda a rubuta sunansa ya bace daga duniya kwata-kwata ya daina taka kasa kasa ta taka shi don haka ɗan adam ya ji tsoron Allah kawai wurin da ake magana a kan Allah da tukidinsa ba wurin warki ne ba in Allah ya ce baya so to kai sai da ba baya so ba kuma karka zo wannan wurin shi yasa Allah saboda rahamarsa za ka yi dukiyarka in baka zo nan gonar ba in dai ka yarda da cewa shi ne ka miƙa wuya to za ka samu da sauƙi ba ko menene kake a duniyar nan in baka shigo nan shi shingen ba akwai sauƙi saboda ba Allah kake dare kake tsokana kake cewa bai isa ba in dai har za ka yi laifi ka dawo ka ce Allah ya isa ka yarda ka zo kana ɗan ɗarɗar ka koma fa al'amarin ka da sauki amma wanda yake ji cewa Allah madaukakin sarki bai isa ya gama masa ba to wannan shine wanda yake da matukar hadari ran da za su haku da Allah kuma duk irin waɗannan ayoyi da kake ji Allah yake faɗa akan irin su yake faɗa yanzu Allah ya ce a tambaye su yanzu ba kwa jin tsoron shi ne afa amintu yanzu ba kwa jin tsoron ku kama ku ba jin tsoron gobe za ku dawo to idan duk aka yi ta yin wannan kun je goben kun dawo sai sake bari ko zai iya turo abu daga saman sai bai turo ba ko zai iya kama ku ta kasan sai bai kama ku ba kuma kuka rika komi da komi kuka hau kuka yi tafiya a ƙasa kuka hau kuka yi tafiya a sama kuka taka ƙasa kuka yi yadda kuke so yanzu kuna tsammani yadda magana ta ƙare a haka in ka je can ma haka magana za ta kare ai ka san akwai babban rikici a lahira wallahi Allah ce za a zo ranar da karar zalimi na mushkiki na mimma kasar ko wake bihi nan da zaka ga kafirai suna tsananin tsoro akan abubuwan da suka yi kuma sai ya zo sai ya same su sai an dago magana su kashi atan absaruhum tahaquhum zilla zaka ga idan su a kaskance zaka su a wulakance kuma Allah madaukakin sarki ya ce za ka gan su sun dudduka sun sunkuya yanzu runa min farkin hafi saboda tsananin tsoro sun sunkuya sai dai su rika ɗan kifta ido haka suna suna ɗan saboda in suka ɗaga ido har ya ɗaga ido a ce kama min wancan to haka sai dai kowa sunkuya haka sai dai ɗan ɗaga ido sai ɗan yi haka yana jin tsoro وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل mutum ya ga bala'i sai ce a koma duniya a koma a koma a koma tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhilli yanzuruna min fadlin khabir za ga an zo an kawo su bakin wuta an baje kolin su an yi bandar su kafin a sa su a ciki an sa su yadda zafi ta yana fuko su tukunna suna ci an durkusar da su a gaban wuta wa yau mai yushiru a adaƙullahi alan na Allah ce ta tuna ranar da za a kawo waɗannan mutane da suka yin Allah su ne a abokan gaban Allah su in damuwarsu ta zo ba shi suka sani ba in daɗinsu ya zo ba shi suka sani ba in kaga sun neme shi sun gaba wani da zai iya nesin shi kadai amma inda suke zaton wani zai iya sai su haɗa da wancan Allah ce a wannan ranar za ka ga an zo an yi baje kolinsu alan nar a bakin wuta wa yau mai yusharu a adafin lafi ila nari fa hum ana ana rako su ana kawo su kuma a ranar za a zo a gurfanar da su ne wa tara kulla ummatin jafiya nil dan za a sa su dukan su a gurfane walau tara in ko ala nar ina ma da zaka hango lokacin da aka tsatsai da su a gaban wuta walau tara in wukifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq sai Allah ya ce musu wannan ba gaskiya ba ce Ya ba an ce wuta kuna ganin kamar wuta wasa ba ce kun yi wasa da wuta qalu bala wa rabbina sai su ce wallahi ya Allah da gaske ne wuta ce wannan ita ce wuta rabbana absarna wa sami'na yanzu ka mun gani kuma mun ji mun yadda farji'na na amal salihan ya Allah amai da mu mana zamu gyara ina muqinun yanzu ka mun tabbatar lokacin ne zaka ji sun ce ya laita na nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin jama'a mu yi hankali mu hankali da tashin kiyama kan maganar tauhidi da tsarkake Allah a cikin bauta da kuma kiran Allah a cikin daɗi da tsanani a cikin sauƙi da wahala a cikin samu da rashi kuka Allah ɗin dai shi kaɗai Allah dai Allah ne shi da ya maka lokacin da ba ka roƙo yanzu da kake roƙo kuma ka iya roƙo sai hana ka abinda muka ba da misali a kanka lokacin da kake jariri roƙo ka yi lokacin da babarka za ta haife ka aka cika mata hantsa da nono wannan ruwan nono nawaye naka ne roƙo ka yi ita ma ba ta ka roƙo ta yi sai da ta yi addu'a kafin aka samu wannan ruwan nono kyauta Allah ya baka wannan nonon da yake hantar lafiyar kafa ya fi karfin saboda kwaya ɗaya ya ishe ka sai Allah ya sa maka guda biyu kai kaɗan ka kuma ta waye ba amma nono biyu ka sha wannan ka koma wancan kai kuma baka san komi ba baka ma san ana yi ba yanzu ubangiji ya gama wannan sai yau kuma amma in ka ɗaga hannu ka roƙa kuma sai ka kasa tuna shi shi kaɗai sai ka tuna da wani kuma ka ce za ku zauna lafiya kar ku ɗauki wannan magana da wasa ba to abin da yake bayan tsoro ne wannan duka Allah yana bada labari ne akan mushrikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce musu Qurayshawa amma kun san wani abin da yake da muni na ban mamaki a wannan zamanin sai ga waɗansu suna shirka ta irin wannan muni shine mutumin da in ya shiga bala'in ma ba Allah zai kira ba su waɗancan fa فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين in ka ji sun yi shirka falamma na jahun ilal barri idza hum yushrikun su ba ta shirka sai in sun dawo kasa in suna cikin jirgin ruwa Allah ne kadai sannan idan bala'i ya dan fara faruwa Allah ne kadai ba wa idza ghashiyakum mawjun kadhulal da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur amma su a yanzu masu yin shirka na yanzu sun zo da sabon salo shine Allah shine shirka a cikin daɗin rai shirka a cikin musiba duk lokacin da za su faɗi sunan Allah to sai sun haɗa da wani idan ana cikin jin daɗi duk lokacin da suka shiga cikin musiba ma in za su roƙi Allah za su ce wane zai iya kawo musu ɗauki kuma wane a cikin halalarsa akwai wani abin da za su iya yi don haka yana nema idan ina rasa ya ka kawo mana ka taimake mu ka rage mana wannan abu wannan shi ne shirkar da tafi muni irin wanda ba a taɓa yin irin ta ba a tarihi shirkan kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haran sai da wanda raina yake hannunsa bai kai haka muni ba saboda su akan samu lokacin da yadda Allah mukhlisina na suna yin addini tsantsa haka Allah ya fara fa su in kaga sun yi shirka sai sun dawo gida amma in ana daji kai kafirci in aka dawo gida aka samu sanyi sai ayi musul sai sai a wancan yi imani nan kuma yi kafirci sai Allah ya ce ku ai kafirai kuma za ku shiga wuta to waɗannan su kuma ba to wannan shi ne abin da zai nuna maka muhimmancin da ya sa kullum in an yi karatu dai a hannu suna ne sai an tabo wannan abu dole sai an tabo in ka ga an daina tabowa to sun daina tabawa su ba za su daina ba mu ma ba za mu daina ba kuma fa inna ma alaikal bala namu mu faɗa kai in ka ga dama ka yarda in ka ga dama ka yi zage zage in ka ga dama ka zo ka yi raddi in ka ga dama ka yi wane ne kai ka jiyo mu mu riga mun sauke namu mu kai Allah shi kadai ya ishe mu Allah na yi laifi don na ce Allah shi kadai na ce duk wannan magana akan Allah shi kadai ne yanzu ne yana jin haushi yana ce kadai wani ba ni kuma na ce wani banza in ana maganan ubangiji na ba kowa fa'alam annahu la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya ce shi kaɗai ne mai yi a cikin waɗannan ayoyi muna fahimtar yadda Allah madaukakin sarki yake nuna mana girman muhimmancin kaɗai tashi a cikin bauta sannan a cikin waɗannan ayoyi muna fahimtar ashe kafirci ba wai shi ne sai ka yi sujada ma wani ba ashe kafirci ba wai sai ka ce ka fita a musulunci ba ashe kafirci ba wai shi ne sai idan kana cikin wani addinin wanda sunansa ba islam ba ko a cikin wani addini kake to in dai za ka kira wani tare da allah ko kuma ka ajiye Allah ka kira wani ka bar Allah to wannan din shi ma sunansa kafirci don haka ana iya samun kafirci a cikin musulunci dalilin shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun ashe akwai wanda zai yi imani kuma ya kafirci sannan Allah ce innal ladina amanu ba kafa. ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أو أشياء أنا يجب مسلم شكما أي كافر شي سنة لا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبيع على قلوبهم أشياء أنا إيه ين كافر شي بايا مسلم شي shi yasa Allah ce wala tattadu ala adbarikum bayan kun musulunta kar ku juya baya saboda ana samun masu juya baya ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ashe ana iya samun ka shiga kuma ka fita wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju ashe dai duk wanda yana nuna akwai wanda zai iya ce shi musulmi ne shi yana la ilaha illallah amma duk da haka yana yin kafirci ashe ba faɗan la ilaha illallah bane yin aiki da la ilaha illallah ne kuna fahimta ibnu kasir Allah ya masa rahama karkashin tafsirin wannan aya ya nakalto sababin nuzulinta yace ikrima ibnu abi jahl lokacin da aka yi fatu makka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi dama ya zo ya bude makka makka ta zama tasa yau sai abin da ya yake shi suka haɗu suka kore shi a makka shi suka biyo shi a madina don su kashe shi shi suka bi shi a madina suka hana shi sakar saboda su hana shi addini amma yau Allah ya ba shi dama al'amari ya canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo maka kuma maka ta zama tasa tsananin bakin ciki ikrima bakin cikin kare ga yau a makka ana musulunci sai bar garin sannan tsananin tsoron mai annabi sallallahu alaihi zai masa sai gudu hijira sai ce bari ya tafi habasha sai je hau jirgin ruwa ana tafiya sai ga igiyar ruwa ta fara kadawa kawai sai ga ikrima yana ya Allah ya Allah ya Allah ya rafi kiran Allah shi kadai ya tafi a gida akwai lada, akwai guzza akwai manata sani ta talbuka amma duk da kira su da yana ya Allah la in jana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ya Allah ka tsere da ni wayo Allah na sai Allah ya tsere da shi ina tsira ha sai suna yanzu ni na gudu akan kar abota ma Allah ki duk matsala ta da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine wai ya ce abota wa Allah ki kai to kuma yanzu gashi na shiga bala'i na kiran Allah ki kai to me matsalar addini Muhammadu ne na ce duk haka ne sai ce yanzu na dawo kuma yana gudu akan bauta wa gunki gunkin da ban tuna da shi ba lokacin da nake cikin bala'i sai ya ce ina jirgin ruwa zan koma in je musulunta shi kenan sai ga bai da wani amfani shi da kansa da Allah ya ga damar zai shiryar da shi sai ya koma hannu da koma sai je musulunta wa hasuna islamu wanda Allah ya nufe shi da shari'a sai ga Allah ya buɗe kwakwalwarsa sai kaga Allah ya sa ya gane idan kuma Allah bai ga dama ya shiryar da mutum ba yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu bis sama sai sa kirjinsa ya zama a tukuikuye zuciyarsa a dunkule a toshe ba zai taba iya gane gaskiya ba ballan tana ya karba Allah bai so shi da gaskiyar ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka sani ya sa kuma mu yi aiki da abin da muka sani babban darasi a cikin wannan jama'a don Allah mu roƙi Allah shi kaɗai da cikin wahala da cikin daɗi karka yadda wani ya yaudare ka da kowane idan za ka roƙi Allah ka roƙe shi shi kaɗai wanda ya fi kowa daraja a zurin Allah zai iya sa baki wa Allah a tsammaninka babu kamar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma shi ma ya ce ƙuri ka gaya musu in ni umirtu, an a'budu Allah mukhlishan lahu din ka ce musu ni ma kaina Allah ya umarce ni ne fa da in bauta wa Allah ina tsarkake shi a cikin bauta kar in hada shi da kowa wa umirtu an akuna minal muslimin ni ma Allah ya mun umarni cewa in zama cikin masu wuyuka wuya to ku an ce ku shi an ce ku miƙa wuya shi an ce ya miƙa wuya ku kuma da kuke ƙarƙashinsa ku kuma mai za a ce muku kenan kuma sai ku miƙa wuya kuma in za ku miƙa wuya ɗin ku miƙa wuya zuwa da Allah kaɗai sai da ku da shi duka ku zama bayi a gaban Allah amma shi ne jagoran ku a bautar Allah duk abin da za ku yi na bautar Allah sai ku jira sai abin da liman ji babu liman gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka in kun zo yin sallah aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin ku shine in za ku yi sallah sallu kamar aikin muni usalli ya manzan Allah yake sallah in kun zo yin aikin hajji kudu an ni manasika ku in kun zo dukkan ibada ku duba a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan yayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa in tuqiruhu sahtatu idan kuka bi shi shine za ku shirya amma ba ku bauta masa ba idan ko ba za a bauta wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam waye isa abota mata idan in an zo addu'a ba za a roki manzon Allah ba sallallahu alaihi waye isa a roki shi idan an zo neman ceto ko neman sauki ba za a roki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam waye isa a roki shi da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tattaru gaba ɗaya mu koma gaban ubangijinmu Allah ubangiji ka samu gane wannan Allah ka samu rayuwa kai